يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta Juma'a 23 ga watan Ramadan 1439 wacce ta yi daidai da takwas ga watan Yuniyo shekara ta 2018 muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na tafsirin sura ta goma sha ɗaya a cikin alkur'ani sura ta hud wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a abi obai da tabnir jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass namdi azikwe da ke cikin jihar kaduna najeriya jiya mun kwana kan aya ta bakwai wato inda allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayanin girman halittar sammai da ƙasa muna cikin kan bayanin wannan aya lokaci ya riske mu a don haka malam zai nanaci wannan ayar mu tisa sannan insha Allah sai mu daura malam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين الله سبحانه وتعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda ya halicci sammai da ƙasa a cikin kwanuka shida, wa kyana arshuhu alal ma, al'arshinsa subhanahu wa ta'ala ya kasance a saman ruwa gabanin halittar sammai da ƙasa. Wa kyana arshuhu alal ma liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci sammai da ƙasa ya halicci al'arshinsa a saman ruwa gabanin halittar sammai da ƙasa domin ya jarraba ku ya ga a cikin kuwa ne ne ya fi wani kyakkyawan aiki kamar yadda na fara bayani a jiya dukkaninmu na muna cikin jarrabawa ne wani aikinsa zai yi kyau wani Allah ya tsare aikinsa zai yi muni wani zai yarda da abin da Allah subhanahu ala yake so ya yi haƙuri kuma ya bi wani zai yi bore ya bijire ma umarnin Allah subhanahu wataala dukkanin mu muna cikin jarrabawa ne liyabluwakum ayyukum ahsanu amala domin ya jarraba ku yaga wane ne yafi kyawun aiki wala in qulta idan kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kace da mutanen nan innakum mab'utuna min ba'd al-maut lalle ku abin tadawa ne bayan mutuwa la yaqulanna alladhina kafaru wallahi da sannu waɗanda suka kafirta za su ce da kai in haza illa sihrun mubin wannan ba wani abu ne, bai zama wani abu ba face sihiri ne bayananne bi ma'ana za su ce da kai ta yaya za a ce mutum bayan ya mutu ya zama turfaya, tsutsa ta cinye shi sannan kuma a ce wai Allah subhanahu wata'ala zai sake ta da shi to Allah subhanahu wata'ala ya maida musu da martani wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayh Allah subhanahu wata'ala shine yake fara halitta shi kuma zai maida halittan bayan ta zame kasa ta zame turbaya wannan kuma shine yafi sauki a wurin Allah subhanahu wata'ala idan fara halittan bai zamo da damuwa ba wato mai da halittan kuma ba zai zama wani abu ba Allah subhanahu wata'ala shi ya halicci kowa tun farin fari don haka mai da shi ba zai zama wani abu ba ya tabbata a cikin hadisai da dama ya zo a cikin musnad imamu ahmad bin hanbal ya zo a cikin imam al-bukhari rahmatullahi alai wasu ayari daga cikin banu tamim sun zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sai ya ce da su alaihi salatu wa salam iqbalul bushra ya bani tamim ko an shi bushara ta ya ku mimawa? qalu sai suka ce qad shartana fa ta mana bushara ya manzon Allah ka ba mu abinda kai mana alƙawari sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala sai ya sake cewa alaihi salatu wassalam iqbalu bushra ya ahlal yaman. ya ku yamanawa garin ko ƙasar da kake ji ana ba ta kashi yanzu da hausawa bakakin 'yan shi'a Allah ya karya su ya watsa ne su ya ce ku an shi bushara ya ku tamimawa ƙwaro sai suka ce ƙaƙƙabilla mun anshi bushara mecece bushara qalu sai suka ce eh, qad qabilna mun ansa fa akhbirna an awwal hadha al-amr ya rasulullah muna so ka ba mu labarin wannan al'amarin farkon sa kaifa kan yaya wannan al'amari ya kasance halittan samai da ƙasa halittan al'arshi yaya wannan al'amari ya kasance a farkon fari qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yace kana Allah qabla kulli shai Allah subhanahu wa ta'ala shine ya kasance gabani komai da kowa wa kana arshuhu ala alma al'arshin sa subhanahu wa ta'ala ya kasance a saman ruwa kafin ya halicci sammai da ƙasa wa kataba fil lawhil mahfuz Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta a cikin wannan tsararren allo zikra kulli shay ambatan komai da kowa Allah subhanahu wataala ya rubuta kamar yadda yazo a cikin wani hadisi wa in kana sanadin sa akwai na maganganu na ahlul fan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana yana zaune sai yace da sahabbai radiyallahu anhum yanzu nan aka zo mani da sunayen ma'abuta ɗan aljanna da kuma ma'abuta wuta bi ma'ana duk abin da zai faru Allah subhanahu Ta'ala ya tsara shi ya san da zamansa ya san kuma dalilin da yasa bai faru ba ya kuma san dalilin da inda abin ya faru ga ta yadda zai faru babu wanda yake da wannan sani in ba Allah subhanahu Ta'ala. qala sai rawi yace fa atani atin faqat sai wani mai zuwa sai ya zo mani yace ya imran ya kai imranu in hallat naqatuka min iqaliha taguwarka ta kwance daga dabaibayinta qala sai yace inji imran radiyallahu an fa kharaj sai na fita fi isriha bayan ta bita domin gudun kada ta gudu fala adri ma kana ba'di ban san kuma yadda labarin yakan kama ba ma'ana ban san wani irin labari annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ci gaba da basu ba ashe da wannan muke iya fahimta kana Allahu qabla kulli shay Allah subhanahu wata'ala ya kasance gabanin komai da kowa sannan al'arshin sa ya kasance a saman ruwa kafin halittar mai da ƙasa ina fata mun fahimci wannan magana sannan ya tabbata a cikin muslim hadisin Abdullah dan Am radiyallahu anhuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa inna allaha qaddara maqadir al Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara kaddara dukkanin halitta gaba daya kaga yanzu a duniya yadda aka yi bincike aka gane akwai kusan dan adam wanda ke rayuwa a doran duniya kusan mutum biliyan shida da kusan miliyan ɗari tara su ne suke rayuwa a cikin doron ƙasa Allah subhanahu wata'ala ya san kowa ya kuma san dan wane ne ya san arzikin kowa ya san makoman kowa ya san yadda rayuwar kowa za ta kasance kuma ya san adadin bugun zuciyar kowa sannan sautin babba ba zai shiga cikin karami ba babu wani mutum wanda za a ce wai sautinsa ya rikirkice ma Allah subhanahu wata'ala ya kasa gane kowa ne Allah ya san da zaman kowa subhanahu wata'ala yadda nake buga misali kamar wayar ka ne misali a cikin wayarka ba mamaki a cikin memory ɗinka kana da ainihin sunaye 500 wata wayar ɗin ta ɗarama wannan ba mamaki 1000 in wancan ta ɗarama wannan ya kai ya kai dai ma 2000 misali abin da ka sanya a cikin ka na mutane ai kaga duk wanda kake so ka kira idan kana so ka kira Mr. A ne misali sunan da ya fara da A in zaka neme sa ai nan ne kake zuwa ka je ka dungura ka danna sunaye su fito sannan sai ka bibiyuwa kake nema idan wanda kake so ya fito sai ka danna namba sai ka aika kai tsaye wannan sako da ka tura ba zai tafi wurin wani ba sai wanda ka nemo ka kira haka ne ko ba haka bane to haka muke a wurin Allah subhanahu wataala kai din nan zaka ce Allah ba ni wancan yace Allah yaye mani wannan yace Allah daura ni akan wani wannan yace Allah ka ba wani iko a kaina Allah subhanahu wataala ya san sautin kowa ya san muryar kowa kuma ya san kowa dan wane ne أمن يجيب المضطر إذا wa ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء a أإله مع الله قليلا ما تذكرون a don haka Allah subhanahu wata'ala ya kaddara kaddarar kowa wanda ka gani qabla an yakhluqa as-samawati wal ard gabanin ya halicci sammai da ƙasa bi 50 alf sana gabanin ya halicci sammai da ƙasa da shekaru 50 ni dinnan Allah subhanahu wataala ya tsara yadda zan zamo, ya tsara yadda zan kare kai dinnan ya tsara ma shi ita su duka gabanin a halicci duniya da shekara dubu hamsin wa kana arshuhu ala alma al'arshinsa gabanin halittar ma sama da ƙasa ya kasance a saman ruwa ne subhanahu wa ta'ala ina fata muna fahimta ya tabbata kuma haka a cikin bukhari rahmatullahi alaihi hadisin abi huraira radiyallahu an Allah subhanahu wa ta'ala ya ce cikin abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rawaito daga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yabna adam ya kai dan adam anfiq ba da dukiyarka kaciyar ciyar unfiq alai ni ma zan baka duk sanda ka bayar nima zan baka wa qala Allah subhanahu wata'ala sai ce yadullahi mal'a hannun Allah subhanahu wata'ala a cike yake da kyauta la yaghiduha nafaqa badawa baya sawa hannun Allah subhanahu wata'ala ya zaizaye ko ya rairaye ko ya tawaye baya sawa Ke yasa a can cikin wani hadisi yake cewa Allah subhanahu wata'ala yake cewa law anna ahadakum law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahid fasalani kullu wahidin mas'alata fa'ataytu kullu wahidin minkum mas'alata ma naqasa dhalika min mulki shay'a idan da na farkon ku ko bil adama da na ƙarshen ku bil adama dattawan ku da matasa 'yan mata da samari masu lafiya da marisa su tsaya a wuri guda ɗaya kowa daga cikin ku ya roƙi Allah subhanahu wata'ala bukatansa mai neman a bashi a bashi mai nema a bashi kariya a bashi kariya mai nema a yayi masa a yayi masa Allah ya baiwa kowa abinda ya tambaye sa subhanahu wata'ala wannan inji Allah ba zai rage wani ba cikin mulki na ba sai dai ka san yadda kake shigar da allura cikin teku ka duba teku misali ba fari ba ba teku ake magana ka je ka samu allura ka sanya a cikin teku abinda bakin alluran nan ya ɗauko daga cikin tekun to shine irin irin kwatankwacin abinda Allah zai ba ɗan adam biliyan shida da miliyan ɗari ta. kaga kenan yadullahi mal'a hannun Allah subhanahu wa a cike yake la yaghiduha nafaqa badawa da ciyarwa baya sawa hannun Allah subhanahu wa ya gaza ko ya kasa ko ya tawaye ba irin dan adam bane Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa tara bunayya wa tara bani adama hina yus'alu yaghdabu Allah subhanahu ta'ala yakan yi fishi idan baka tambaye shi ba yakan yi fishi idan baka tambaye shi ba amma bil adama in ka matsa mishi da tambaya sai ya gajiya shi yasa masu iya magana ke cewa walau su'ila an-nasu turaba la awshaku idza qila hatu an yamallu wa yamna'u da ƙasa ake tambayan mutane kullum wani mutum ka zo ka lazumci gidansa ka ce ba ni ya ɗauki ƙasa ya baka misali a matsayin abincinka gobe ka dawo to da jibi in ka dawo sai ce kai sun kuya ka da Allah na gaji ba ka da aiki sai roko kullum ka zo ka ce a baka to amma Allah subhanahu ta'ala baya wannan in ma ka ce kai za ka zama mulkidi mushriki zindiki abin da ya tattalin maka da abinci ba zai hana maka ba zai baka zai baka ba irin dan adam bane in dan adam ne kai samu harhar da shi taimakon da yake ma zai je ya tallafin shi kenan sai ga yaya zaka yi domin ma shi kasance ne gajeye ne a don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ba mu labarin cewa saha al-laili wan nahar hannun Allah subhanahu wa ta'ala yakan bada kyauta da daddare ya bada da rana kaga wani misali za a bashi zakka amma sai cikin dare kyauta ce Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo masa wani ko za a bashi zakka amma sai da asuba wani kuma za a bashi zakka sai da rana wani zai yi tsuntuwa ne da rana wani da daddare ne zai yi tsuntuwa gashi nan kowa Allah subhanahu subhanahu ta'ala yake bashi ainihin arziki cisa yasa yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha Allah subhanahu ta'ala kullun yana cikin sha'ani sai malamai suka ce umurun yabtadiha wato al'amura ne wanda yake yubdiha wanda yake bayyanar da ita la yabtadiha ba wai al'amarin da yake fara ba saboda komai ya riga ya kai sai dai ya bayyanar da abin da ya riga yake cikin allo yadda ka san kamar ajanda ce ko ko bojan misali ko kuma jadal jadawali na makaranta misali makaranta za ka zo akwai watanni hudu a cikin tam za a tsara ga abin da ake so a yi day by day rana da rana week by week sati da sati monthly sannan gashi nan a wata ga abin da ake so a yi to kullum sai a zo a yi executing program a tabbatar da abin da ake so a yi wannan shine kwatankwacin abin da Allah subhanahu wataala ke aiwatarwa zai ainihin tabbatar da al'amura ba wai al'amura ba ne sababbi yake ƙaransu ba waƙar sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa a fara'aitun ku ba ni labari ma kalafa, abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta munzu kalƙi samawati wal'ar tun sanda ya halicci sammai da ƙasa fa'innahu yadda abu yake lam mafi ma fi tun da aka halicci sammai da ƙasa ka duba ka ga yau wane ne zai iya baka labarin adadin halittar sammai da ƙasa na shekaru sai Allah subhanahu wataala an yi wasu al'umma gabanin mu an yi wasu gabanin su an yi wasu mu ma bayan mu za a yi wasu al'ummomin kowa kuma da irin arzikinsa da zai zo a cikin doron duniya Tunda Allah subhanahu wataala yake ba da dukiyar nan ya baiwa mai marashi ya ƙara ma mai shi ya tallafa ma kowa da kowa ya ansa Allah subhanahu wata'ala bai taba samun nakasa ko kasawa a cikin dukiyarsa ba sabani dan adam muna fahimta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce wa kana arshuhu ala al-ma al'arshinsa subhanahu wa ta'ala ya kasance a saman ruwa ne gabanin halittar sambai da ƙasa wa mizan ma'auni yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala yukhfid yakan ƙasƙantar da wanda ya so ya kwafar wa yarfa sannan kuma yakan ɗaukaka wanda ya ga dama ai za ka ga misali ‘ya'ya ne ka haifa guda biyu ko guda uku ko hudu ko biyar misali sai ka ga wani Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaga shi ba dan ya fi son sa ba fa a'a ba kuma dan sauran baya son su ba misali haka dai ya tsaro cewa wani din nan na rubuta masa daukaka a duk inda yake wani shi kuma ban daukaka shi ba saboda ban ga dama ba Allah subhanahu wataala shi yake da ma'auni a bayansa a hannunsa shi yasa Allah yake bayanin qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha Allah subhanahu wataala yana daukaka wanda ya so sannan kuma yana dan kofar da wanda ya zo shi yasa yake wa kansa kirari ayabtaguna indahumul izza fa innal izzata lillahi jami'a man kana yuridu al izzata falillahi al izzatu jami'a duk mutumin da yake neman daukaka to daukaka tana wurin Allah ne subhanahu ta'ala duk mutumin da yake neman ta tana wurin Allah ma aurin aurin sa yake muna fahimta sannan ya tabbata cikin abinda ibnu jarir ya rawaito rahmatullahi alaihi daga kabun ahbar yana cewa bada Allahu halkar samawati wal ard Allah subhanahu wa ta'ala ya fari halittar sammai da ƙasa yawmal ahad ranar lahadi wal itnain da kuma ainihin litinin wal da talata wal arba'a akan kuma ce arba'a akan ce arba'a salasu lughat da ran laraba wal khamis da kuma ranar alkhamis kaga kwanuka biyar kenan wa faraka minha yawmal yawmal jumu'a sannan ya kare da halittar sammai da ƙasa ranar jumu'a fa ja'ala makana kulli yawmin alf sana Allah subhanahu wata'ala sai ya sanya a madadin ranar duniya guda ɗaya shekaru dubu ne shi a sa alf sanatin mimma ta'udun yau misali muna wace rana juma'a ko to juma'a yau din nan tana daidai da shekara daya a wurin Allah subhanahu wataala Alfasanatin sanatin mimma ta'uddu shekara dubu daya je ba mun baro alhamis ba tana da shekara dubu daya shekaran je ba eh, laraba ba tana da shekara dubu daya irin kidayar da muke mu sai mun kirga shekara dubu daya to rana guda ɗaya kenan a wurin Allah subhanahu wataala ai shi yasa zaka ji ya ce wa ma amru sa'ati illa ka lamhil basar aw huwa aqrab al'amarin tashin alqiyama wato bai zama ba face kamar kiftawar idanu ne kamar ka kifta idanunka ko kai ya ma fi kiftawan idanu sauri saboda ka duba gaga sai ka kirga shekara dubu daya to kwana daya kenan aure Allah subhanahu wataala to ka kirga shekara dubu daya mu za ta bamu yaya za mu ne shekara dubu daya misali kaga a sati muna da kwana guda bakwai ko a wata muna da kwana nawa kwana 30 zuwa 31 a shekara muna da kwanuka nawa 360 ko da 65 misali ko to haka sai ka yi kidayan shekara dubu daya to shekara dubu daya za ta bamu kwanuka guda nawa kwanuka nawa shekara dubu daya za ta bamu suna da yawa to ka tattara waɗannan lissafin naka in ka samu shekara dubu ɗaya an fahimta to kwana ɗaya kenan a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sannan ya tabbata a cikin musnad na Imam Ahmad bin Hanbal daga Abu Razin al-Ukhairi rahmatullahi ya qultu yace nace ya Rasulullah ya ma'aikin Allah wa in kana a sanadin wannan hadisin wasu hanyoyin sun inganta wasu hanyoyin kuma akwai maganganu a cikin sa wato ga wanda yake tambaya in an ce al'arshi yana sama kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ar-rahmanu 'ala al-arshi mai rahama ya daidaita akan al'arshi ni ban san irin daidaituwar ba amma daidaituwa ce wacce ci ya santa wacce kuma ta dace da zatin ta sannan yace al'arshin nan gabanin alittan sammai da ƙasa ya kasance a saman ruwa ne to sai wanda yace maka ah, to shi al'arshin ina ya kasance kafin ainihin halittar ruwa ko ku a'a ina Allah subhanahu wata'ala ya kasance gabanin ya halarci al'arshi ba ana wannan tambaya ba to waɗannan abubuwa wato wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula idan ka shiga wannan babi ka shiga babi na ahlul kalam babi na kalam kuma ba kasafai yakan kai mutun ya tsallakar da shi zuwa ga tudun mutsira ba saboda akwai wani wazir ana kiran shi waziru shams wato shamsuddin waziru shamsuddin a lokacin da ya zo zai rasu saboda ya shagaltu da irin waɗannan maganganu na ilmul kalam mai yasa aka yi kaza mai yasa ba a yi kaza ba don me kaza don me ba kaza ba a lokacin da ya zo zai rasu Allah ya mana tsari sai wani wanda ya ziyarce sa yake cewa da shi kaifa abin nan kaifa halu yaya halinka yake ya kake jin jikinka Ya ce ni dinnan malam kamun addu'a kuma sai du'ai idan ba Allah ba ne ya tsinkaye ni da rahamarsa ba yake faɗa tun a wancan lokaci yace to ƙarshe zai yi mutuwa ne irin mutuwar kakansa to kaga kenan kakanniyarsa ta yi mutuwa ba ba zai kyakkyawan karshe ba don haka don mutumin da ya shagaltu da ilmul kalam karshe abubuwan da suke haifan masa kenan don haka sai yake cewa na ce ya rasulullah aina kana rabbuna yaya mahaliccinmu ina mahaliccinmu ya kasance qabla an yakhluqa as-samawati wal ard gabanin ya halicci sammai da kasa ina Allah yake subhanahu wataala qala sai ce fi ama ya kasance a saman girgije ma fawqahu hawa samansa iska ce wa ma tahtahu hawa sannan ƙarƙashinsa iska ce thumma khalaqa al'arshahu 'ala al-ma sannan subhanahu ta'ala ya halicci al'arshinsa a saman ruwa ashe kenan kaga da wannan hadisi muna iya fahimta Allah subhanahu ta'ala. gabanin ya alji al'arshi ya kasance ne a saman girgije kamar yadda wannan hadisi ya zo a cikin musulun imam ahmad bin ambal ta hanyar abu razin al'ukaili radiyallahu anhuma amma yadda na faɗa zafafa tambayoyi irin waɗannan wato sukan kai mutum zuwa ga wani irin yanayi an samu daga abdullahi Ɗan abbas radiyallahu anhuma yana cewa ala ayi shay'in kana alma wato akan me shi ruwan ya kasance qala sai ya ba ansa ala matn ya kasance a bayan iska ma'ana shi ruwan yana bayan iska sannan al'arshin yana kan ainihin wannan ruwa Allah subhanahu wata'ala kuma yana kan wannan al'arshi sannan bittifaqi salaf wal khalaf da ittifaqin malaman farko da na ƙarshe al'arshi yana sama idan ko aka ce al'arshi yana saman ruwa ana fahimta shi kuma ruwan yana saman iska Allah subhanahu wata'ala yana saman al'arshi kenan Allah yana ina tunda al'arshi yana sama ana fahimta shi a fahimci magana al'arshi yana sama shi al'arshin yana saman ruwa ruwan shi kuwa yana saman iska Allah subhanahu wata'ala duka yana saman su sannan kuma duk gaba ɗaya da hadisai da ayoyi sun tabbatar da cewa al'arshi yana sama sai kuma aka ce Allah subhanahu wata'ala ya daidaita kan al'arshi don aka tambaye ka aina Allah ina Allah yake to ya zaka ce yana sama ana fahimta ba mu san mu shiga cikin dalilai waɗanda yake mun karanta su a cikin al-aqidatu tahawiyya hadisai dalilai sun fi dubu daya waɗanda suke nuna Allah subhanahu Ta'ala. amma magana ta hankali ana fahimta magana ta hankali kai ne misali ka zo ku na da ciki da falo misali shikenan sai ka shigo falo kana kira kamis khamis kana kira sai ce a ah, shigo mana ina nan uwar daka misali to a ina zaka same da tuni ba gani a falo ba abubuwan da za ka same to haka al'amarin yake al'arshi yana saman ruwa saman ruwan nan na saman iska Allah yana saman al'arshi kuma hadisi ya tabbatar da Allah subhanahu wataala ya ce al'arshi yana sama shi kuma yana saman al'arshi to ina yake aka in ce ma a to ai akwai wasu ayoyi da suke nuna cewa yulijul layla fil nahari wa yulijul Lahana fil layl ay wa sakhara wa huwa ma'akum aina ma kuntum yana tare da na'am eh gaskiya ne wannan qur'ani ne kamar yadda ka karanto ban taba jayayya ba to amma ka gane ma'iyya guda biyu ce in Allah ya ce yana tare da kai guda biyu ce yana tare da duk duniya gaba daya da iliminsa sannan yana tare da wasu tsirarin mutane kuma da taimakonsa shine abin da ake cewa ma'iyya ana fahimta na jahadu fina lanadiyannahum wa inna allaha lama'al muhsinin Allah yana tare da masu kyautatawa ana fahimta sannan abin nan qala in qalu inna lamudrakun a ah, mu an riske mace qala kalla inna ma'iya rabbi tare da ni akwai mahalicci na yana nan da sanin sa da taimakon sa kaman kai ne dan siyasa zai ce a ah, malam da Allah mu zo muna bara ne da Allah ce a ah, karka da muna tare ai ni karka taba bi muna tare to muna tare to muna tare mu manne mana mu tafiya ana fahimta muna tare a fahimta da aƙida ko kuma muna tare da ciki da ciki a da fahimta to haka abin yake ai Allah yana tare da kai da sanin sa da kuma taimakonsa wasu mutanen kuma yana tare da su gaba ɗaya da iliminsa su ne wato duk duniya gaba ɗaya domin ba wani abu da zai faru a ilimi a cikin sararin sama ko ƙasa wanda za a ce Allah subhanahu wa ta'ala bai san shi ba babu shi duk abin da ka gansa da sanin Allah subhanahu wataala ya faru na sha karanta muku kissan wani mutum ana kiran shi Abu Isha, wanda yake kora kaddara bai yadda da ita ba sai wani mutum yazo ya ce malam eh don Allah na zo ina son kai mani addu'a ne ka sa ni cikin addu'a Tunkiyata ta ta bace malam sai malam ya ce to kowa ya daga hannunsa za mu yi addu'a ya Allah baka so ba tinkiya wannan malamin ka bace sai ce da ka da kar karka karasa addu'a ce ah ai ban gama bace ba na so kar ka karasa me yasa kan kara sai ce ah, to ai ka ce Allah bai so ba tinkiyar ta bace to ina jin tsoron kada ya so a dawo da ita kuma a kidawo da ita ana fahimta to haka al'amuran suke wa kana arshuhu 'ala al-ma al-arshin sa ya kasance a cikin wato ainihin a saman ruwa kamar yadda alkur'ani ya ba mu labari sannan ya ce liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan ne domin ya gwada ku ya ga wane ne ya fi kyawun aiki jiya mun fara bayani Allah subhanahu wa ta'ala bai ce liyabluwakum ayyukum aksaru amala ya fi yawan aiki ba da wannan sai malamai suka ce sharuɗa suna tattara ainihin ayyuka suna tattara sharuɗa guda uku sharaɗi na farko dole ne ya zanto Allah ne subhanahu wata'ala ya sa ka wannan aikin abu na biyu kayi don Allah abu na uku kayi yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce idan ba a samu sharaɗi ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗa ba kar ma ka ce kayan aiki duk aikin da za ka yi na addini sai ya tattara sharuɗan nan guda uku Allah subhanahu wa ta'ala ya zanto shi ya sa ka sannan ka yi don Allah tsantsa sannan ka yi yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yanzu misali wace sallah muka idan la'asar ko tana da rakawai guda na? guda hudu a bayyana ke yin ta ko a da shi kenan sai kai ka zo misali ka yadda Allah ne ya sa ka subhanahu wa ta'ala sai kuma ka zo kai sallan don Allah amma kawai sai kai abinka a bayyane ka yi yadda ya sa ka ba kai sallah ba sai watsa maka aikin ka saboda ba haka ce ba na sha buga muku misali na hankali kamar kai ne ka dauko injiniya ga injiniya a zaune sai ka ce da shi malam eh ina son ka fitan mani kamar da zanin dan wannan filin nawa zai ɗauki misali kamar dakuna na ce eh ɗakin nan ko filin nan naka zai ɗauki two bedroom flat to sai ka ce da shi to ma sha Allah abu yayi amma ina so ka sa mani wundunan nan gaba ɗaya su fuskanci gabas in ka tashi ginin ba na so ka sa mani wunduna su fuskanci yamma sai aka zo aka zezara gini mala aka yi gini gini kamar ginin ƙasar turai amma injiniya da ya tashi sai sa maka wundunan ka suna fuskantar yamma ai kaga ya yadda kai ka sa shi aiki sannan kuma ya ka biya shi aikin amma yayi yadda kake so to sannan kai zaka an shi aikin ko zaka bai da shi to haka muke a wurin Allah ta'ala don mutumin da ya zo da wani abu wanda ba Allah ba ne ya sashi ko kuma bai yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ba kada ya ce ya aiki shi sai ce ahsan mafi kyau wane ne fi kyawun aiki saboda kai zaka iya aiki yanzu ba azumi muke ba to ya tabbata a cikin sunan da wasu aka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce tayi wuya zanto akwai mai azumi bai da wani ladan azumi kawai sai yunwa sai kishin ruwa akwai a cikin bayi ai shi sai tabbata a cikin wancan hadisi Allah wato ya na ko hancin wanda azumi zai zo bai yi abin da za a anshi aikinsa ba ya turmuza ya wargaje ya aikaita me yasa saboda azumin daban-daban ne yadda na baku labari kamar yadda na tafi ci wani masallaci sai nake khutba a yau abubuwa haka suke faruwa za ka yi azumin wannan ya yi wancan ya yi amma aikin wannan da wannan ba ɗaya ba ne saboda shi wannan da ya azumin bai yi da mutane ba bai ci namansu ba bai tozarta su ba bai wulakanta su ba shi ko wannan yana azumin sannan kuma bai sha ruwa ba amma kuma ya buɗe azumin ya yi azumin ya yi yininsa da cin naman wani da wani in ya zagi wannan ya la'anci wannan sai kuma ya buɗo babin wannan in ya zagi wannan ya la'anci wannan sai kuma ya bude babun wannan to kaga wannan ba shi da wani abu sai kishin ruwa sai yunwa to haka ayyukan mu suke wanda ya kyautata aiki yana da ladan kyautata aiki a wurin Allah subhanahu Ta'ala, wanda kuma ya muna na aiki ba shi da wani abu idan ba ainihin munanci wanda zai samu ba na'am ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون الله سبحانه وتعالى يقول wala'in akhamna anhumul azab idan muka jinkirta ma waɗannan mutane azaba ila ummatin ma'duda zuwa ga dan wani lokaci ididdigagge domin al'umma a cikin alkur'ani wato tana daukan ma'anoni da dama takan dauki jagora shugaba inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi anifa wa lam yakun minal mushrikeen sannan kuma takan dauki jama'a ko al'umma kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa inna wajanna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun a farko sannan muhtadun a ƙarshe wato tana daukan ma'anoni da yawa walamma warada yana madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun wa ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu allaha wajtanibu taghut tana daukan ma'anoni kusan guda goma a cikin alqur'ani amma anan kamar yadda can yake cewa wa qala allazina ja wa dhakara ba'da umma ana unabbiukum bi ta'wilihi ne, arsilun ya dan ɗan wani lokaci ɗan zangon lokaci don haka anan hain wato shine al'umma anan bi ma'anar alhain lokaci idan muka ɗan yi wa waɗannan mutane jinkirin wannan azaba zuwa ga ɗan wani lokaci ƙididdigagge kamar yadda yazo a cikin suratul hujjan wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud ba komai yasa muke jinkirin jinkira wannan ainihin azaba ba ba komai yasa muke jinkirta tashin alkiyama ba sai dai zuwa ga dan wani lokaci kidaddigagge la yaqulunna da sannu wallahi za su ce maka ma yahbisu wai me ya hana shi ya zo da azaba ba yana ta mana barazana ba yana cewa azaba ta shi alkiyama gaskiya ne har ma su kaji su ma suna faɗa ma wa qalu rabbana ajil lana qitana qabla yawm alhisab in kana hadha huwa alhaq min indik fa amtir alaina hijaratan min as-sama aw itina azabin alim kai wai in fa wannan da'awar ta ka gaskiya ce ka mana ruwan wuta mana ya zanto a mutu halli ma a rasa wanda zai yi sallah kawai shikenan kowace gawa shikenan don haka sai su faɗi wannan magana Allah su kare ce a'a ai ba su sani bane waɗannan mutane lil kafirina laysa lahu dafi' ala al kafirina ghayru yasir idan azaban nan tazo ma lil zalimin min hamimin wala shafi'in yuta fama lahu min quwwatin wala nasir babu wanda zai iya kare ka a gaban Allah subhanahu wataala amma sai su yi barazana su zo su turke annabi har sai ma ya bisu me yasa me ya hana shi me ya tsare shi yazo da wannan azaba ala ku saurara yau mai atihim wannan yinin da azabar za ta zo laisa masrufan anhum ita azabar ba abin kaudawa bace daga gare su kamar yadda Allah subhanahu ke yake baiwa annabi Ibrahim sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labari innahu qad a amru rabbik wa innahum atihim azabun khairu mardud karka ce komai ya kai Ibrahim waɗannan mutane azaba wacce ba za a iya maida ita ba ta riga ta zo sai dai ka tsammaci hukuncin Allah subhanahu ta'ala. a don haka idan azaban nan ta zo laisa masrufan anhum su mutane ne ba irin waɗanda za a kauda ainihin azaba bane daga barin su ba wallahi sai ta sauka kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa hatta sai sa'asa rusul wa dhannu annahum qad kudibu ja'ahum ba'suna fanujjiya man nasha ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha wa la yuraddu ba'suna 'ala alqawmi almujrimin in dai azabar ta zo dangastatin karo babu wanda ya ya mai da ita wallahi sai ta faru a don haka ku saurara mutane ne waɗanda idan azabar ta zo su dinnan ba mutane bane waɗanda za a kawo da azabar daga barin su ba wa haqa bihim ma kanu bihi yastazi'un abinda suka kasance suna ma izgilanci na qur'ani da shi manzon gaba ɗaya, zai sauka a kansu na wannan azaba kuma al'ummomi kamar da muka karanto a baya fitintinun da azabobin duka so riga sun samu waɗannan mutane amma mu Allah subhanahu wataala yayi alƙawarin ba zai azabtar da mu ba sai dai mu dinga ji a cikin jikin mu kamar yadda muke fama da shi a yau نعم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور الله سبحانه وتعالى ya bamu labarin ɗan adam nan, yadda zaka gane shi ɗan adam mutum ne mai yawan jahilci mutum ne mai yawan zalunci إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا دان أدم إن كان نيمان دقيقي كركا نيمي كوا دا يوش دان أدم إن كان نيمان ساكري سونا كركا نيمي كوا دا يوش دان أدم إن كان نيمان دبا دقيقي كركا نيمي كوا وان دا يوش دان أدم da nassin alkur'ani saboda sai ɗaiɗaiku kowa ya faɗa cikin asara sai wanda ya haɗa sifofi guda hudu wa wal asri ina rantsuwa da zamani innal insana lafi khus dan adam wannan ana kiranta al aljinsiyya dukkanin jinsin dan adam namiji da mace tsoho da yaro saurayi da budurwa ni da kai da shi da ita dukkaninmu mun fada cikin asara sai wanda ya hada sifofi guda hudu illal ladina amanu sai wadanda suka yi imani wa amilus salihat suka aikata ayyuka na kwarai wa tawasaw bil haqq suka yi wa juna wasiya da gaskiya ba da ha'inci ba wa tawasaw bis sabri sannan suka yi wasiya da ban hakuri idan baka hada wadannan sifofin baka tambade ka lalace ka watsi haka Allah subhanahu ta'ala ya ce to anan sai ya sake mai da mu karatun da muka karanto a cikin suratul yunus a can innal insana khuliqa halu'a shi mutum an halicce shi ne mai tsananin ainihin andama da koke an halicce shi mutum ne mai tsananin duk abin da ya same shi sai ya koka ya ci raki innal insana khuliqa halu'a idza masahu sharru jazua wa idza masahu alkhairu manua idan alkhairi ya same sa sai ya kasance mai rowa in sharri ya same sa sai duk duniya kowa ya ji halin da yake ciki dan adam a don haka anan Allah subhanahu wata'ala yake cewa wala in azaqna al min minna rahma wallahi idan muka dandana ma mutum wata rahama daga gare mu yana cikin talauci muka bashi wadata yana cikin rashin lafiya muka bashi lafiya yana fama da tsananin bakin talauci muka tsamar da shi muka bashi dausayi ya samu ainihin annashuwa da tagomashi thumma na hamin sannan sai muka ɗauke wannan rahama muka sance ta muka anshe ta innahu la ya'usul kafur sai ka same shi mai yawan fidda tsammani ne kuma mai kaiwan kafirci ne sai ya kafirce wa ni'imar Allah subhanahu wataala ya manta cewa duniya ce Allah subhanahu wata'ala yakan juya ta yadda ya ga dama a yadda ya baka ajiya baka tambaye shi ba baka ce dan me ba to in ya anshi duniyar aurenka kuma dan me zaka ce dan me dan me zaka ce mai yasa don haka sai kaga mutum mai yawan kafirce wani imar Allah ne subhanahu wataala dan adam karkai bakin ciki akan rayuwa la takhda'anna li makhluqin ala tama'in fa inna dhalika naqsun minka fi ad-din lan yaqdira al-'abd an yu'tiyaka khardalatan illa bi idhni alladhi sawwaka min tin fa la tusahib ghaniyan tasta'izzu bihi wa kun 'afifan wa 'azzim hurmat ad-din wastarziq Allah mimma fi khaza'inihi fa inna rizqaka bayna al-kafi wan-nun azzikinka kawai inna ma amruna idza arad inna ma li shay'in idza aradna an naqula lahu kun fayakun idan Allah subhanahu wata'ala yana so yi bature dare ɗaya zai yi shi amma komai Allah subhanahu ta'ala ya tsara shi wa kullu shay'in indahu bi miqdar wa kullu saghirin wa kabirin mustatab Allah ya riga ya tsara komai ya riga ya kammala da komai a don haka idan wahala ta same ka karka koka karka yi butulci ka gode ma Allah subhanahu ta'ala idan arzikin ya same ka ka yi hakuri, ka gode ma Allah subhanahu ta'ala saboda yadda na faɗa zan nanata dukkaninmu muna cikin jarabawa kai mai dukiya kana cikin jarrabawa a ga tsananin godiyarka kai talaka kana cikin jarrabawa a ga tsananin haƙurinka shin za ka yi hakuri da rashi ko ko a'a ba za ka yi hakuri ba akwai mutumin da na san shi ya san ni yana gaya mani cewa shi wallahi da a haifan mai sahabi gawar a bashi naira to innahu la ya'usun kafo za ka gan shi mutum ne mai yawan fidda tsammani mai yawan kafirce wa ni'imar Allah subhanahu ta'ala wani mai hikima yana cewa wa kaifa akhafu faqra wallahu raziqi me yasa zan ji tsoron talauci bayan Allah subhanahu wata'ala shine mai azurta ne ah, ah, wa qad razaqa ah, me yake cewa ne takaffala bil arzaqi lil khalqi kullihim wa lid-dabb fil bayda'i wal huti wal bahr Allah subhanahu wata'ala ya ɗauki gabaran ciyar da kifi a cikin ruwa sannan kuma damo da ke cikin sahara Allah subhanahu wata'ala shi ne yake ciyar da shi to ni ko dan me zan tsoron talauci in abin da ke cikin ruwa Allah na bashi abincinsa zai ci ni kuma da nake yawo in yi can ina tsoron mai zan ji amma mu sani cewa talauci yana da magani shine ainihin alqana'a wadaka zuci kamar yadda ya tabbata a cikin sahihin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa wato laysa ghina an kathrati al'ard wato ba wai wadata bace tarin kadarori gidaje haka da motoci ba innama al-ghina lakin al-ghina ghina lakin al ghina nafs wadata ita ce wadatar zuci shine abinda da yawa daga cikin mu mutalakawa muka rasa ba mu da wadatar zuci mai hikima yana cewa wato ainihin annafsu tajza'u an takuna faqiratan wal faqru khairun min ghinan yughriha wa ghinan nufusi huwa al kafafu fa in abat fa jami'u ma fil ardi la yughniha zuciya rai ba ta santa ainihin tsantseni idan ko da za a bata duk abin da ke cikin sama da ƙasa gaba daya idan ba ta da wannan wadatar zuccin ba zai wadatar da ita ba ba zai ishe ta ba ba zai gamsar da ita ba don haka Allah subhanahu ta'ala yake cewa wala in azaqna al-insana minna rahma idan muka dandana ma mutun daga gare mu wata rahma thumma naza'naha min sannan muka dauke ta muka anshi wannan ni'ima daga gare sa innahu lallai shi la ya'usun zaka same shi mai yawan fidda tsammani ne kafurun mai yawan kafirce ma ni'imomin Allah subhanahu ta'ala. ya tabbata daga ibnu jurayj radiyallahu anhu yana cewa yabna adam ya kai dan adam idza kanat bika ni'matun min Allah min as-sa'ati wal amn wal afiya ya kai dan adam idan ya zamo akwai wata ni'ima daga Allah subhanahu wata'ala wacce ya baka ta yalwa da dausayi da zama lafiya sannan yake cewa wato ainihin fakafurun bima lima bika minha to so da yawa sai ka samu ka kafircewa Allah subhanahu wata'ala ta'ala ba kowane mutum ba ne Allah yakan iya bashi lafiya da dukiya kuma ya bi allahn sau da kafa sai ɗaiɗaikun mutane wanda Allah ya taimaka shi yasa ya tabbata a cikin hadisi ni'mal malu salih lirajul salih ma dalla da kuɗi nagari ga mutum nagari in ka kasa mawadata kashi ɗari. za ka samu wato kashi ashirin ne Allah yakan iya ba su dukiya kuma su bi Allah subhanahu ta'ala sau da kafa kuma su bi yardan Allah subhanahu ta'ala abinda maganar take nunawa kenan sannan ya ci gaba da cewa wa idza nuzi'at minka idan aka anshi wannan ni'ima daga gare ka tabtaghi nabtaghi qad'aka wa aqlak muna so mu gwada ka mu ga ainihin kwanjinka mu ga hankalinka fa ya'usu min rahmatillah qanutun min rahmati sai ya zanto ga kanan kai dan adam ka da tsammani daga samun rahmar Allah subhanahu wataala wa kadhalika al-mar'u al-munafiq wal kafir haka mutum munafiki da kafir kafiri yake inji ibnu jarir yadda ya rawaito in kana so ka gane munafiki kana so ka gane kafiri shine mai butulcewa a lokacin da jarabawa ta same sa sannan mai yawan fandarewa a lokacin da wadata ta same shi in wadata ta same sa shikenan sai ka samu ya fandare ya bijirewa Allah shine sako nan shine sako can amma kuma idan aka jarraba sa sai ya butulce ma Allah subhanahu wataala don mutumin da ka same shi da ɗaya daga cikin sifofin nan to munafiki ne kamar yadda wannan hadisi yake nuna ina fata muna fahimta ya tabbata a cikin bukhari da muslim hadisin anas radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda rayuwa ta take a hannunsa la yaqdi Allahu lil mu'mini min qada'in illa kana khairan babu wani hukunci ko kaddara wanda Allah subhanahu ta'ala zai hukunta wa ɗan adam bil adama face wannan hukunci ya zame masa alkhairi in asabathu sarra'u fa shakar idan ni'ima wadata ta same shi ya gode ma Allah fa kana khairan la wannan yakan zame alkhairi gare sa wa in asabathu dara idan cuta fitina ta same sa fa sabar ya hakuri fa kana khairan la wannan ya kasance alkhairi gare shi wala walaysa zalika li ahadin ghayril mu'min wannan ba ga kowa yake faruwa ba sai ga mu'mini wanda Allah subhanahu wataala yake son shi da rama ya tabbata a cikin bukhari da muslim hadisin abi huraira da abu sa'id al-khudri radiyallahu anhuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda rayuwa ta take a hannunsa la yatayyibu al-mu'min eh, hammun la yusibul mu'mina hammun wala hammun wala nasabun wala wasabun wala hazan wato bakin ciki da takaici da tararrabi da damuwa ba zai sami ɗan adam mumini musulmi ba hatta shaukatu yushaquha hatta kayan da dan adam musulmi yake takawa idan ya taka ta illa kafara Allahu anhu biha min khataya face Allah subhanahu wataala sai ya kankare masa wasu daga cikin zunubansa duk irin yanayin da ka tsinci kanka na ibtila'i na jarrabawa to sakamakon wani zunubi ne Allah subhanahu wata'ala yake jarraba ka kuma da sannu zai bi daki daki zai kankare maka waɗannan zunubai gaba ɗaya to amma dole ne sai ka bi Allah subhanahu wataala ka kasance mai hakuri a duk yanayin da ya same ka ka kasance mai qana'a duk da yawan mu gaba daya yadda na faɗa wannan shine abin da yake mana matsaloli abin da muka rasa da yawa a cikin rayuwar mu kenan qana'a ta yi karanci misali shi yasa zaka ga mai kidnapin sai ya je ya kidnapin saboda ba zai iya hakuri ba macuci ya je ya cutar sa saboda ainihin ba zai iya hakuri ba wanda zaka jibinta ma amana ka basa ya ince ka saboda ba shi da qana'a ba zai dangana ba duk mutumin da ka gani da dukiya a yadda ka gassa da dukiyarsa idan Allah subhanahu Ta'ala ya so yana iya baka wacce ta fi tasa me yasa ba za ka yi hakuri ba Allah muke roƙo subhanahu Ta'ala ya dakar da mu zuwa ga abin da yake zai zame alkhairi gare mu a duniyar mu da lahira an ce da ni lokaci yayi sannan kuma akwai tambayoyi kamar yadda aka saba mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum Allah ya taimaki malan Allah ya ƙara lafiya da ilimi amin don Allah malan ina son a ƙara jawo hankalin mu matasa akan iyaye gaskiya da yawa daga cikin matasanmu ba sa ganin iyayensu da mutunci ba girmamawa ba magana mai daɗi za ka ga matashi ta kai eh, eh, wato takalminsa ko wandonsa da zai saka ya fi mahaifansa daraja ba taimako tsakanin matasa da iyaye na gode a sharuwa lafiya kuma Allah ya ji kan mahaifin malam amin to a wannan magana mun sha faɗinta kuma za mu nanata idan kana so ka yi kyakkyawan ƙarshe to ka bi iyayenka sau da ƙafa domin yadda kai haka za a yi maka ibn al yana cewa rahimahullah wata rana wani na bani labari yace wa huwa min aghrab ma sami'a yana daga cikin abinda naji mafi ban mamaki da bakonta wani ne yazo ya naushi babansa sai wani ke yace sai wanda yake bani labari yace wanda ya naushi babansa din ya ga san da aka yi shi kuma da ya haifa dan da ya haifa shi ma bayan ya ja shi a ƙasa ya naushe shi sai ce to ba shi haka nima guda ɗaya na ba babana eh karka ka wuce ɗaya nima ɗaya na mai to duk mutumin da yake so ya gama lafiya mala ka bi iyayenka sau da kafa ko da ma ka rabu da su fa haƙƙin su bai faɗi a kanka ba ba suna da sauran haƙƙi kai musu addu'a ka ziyarce su ka ba da sadake sadake nufin Allah kai musu lada kuma duk dan da Allah zai haifa Allah duk dan da Allah subhanahu wataala zai halitta ya baiwa wasu iyaye wanda zai dinga irin waɗannan to wannan iyaye sun ribata don haka in ka tsaya kana bidin-bidin kana da iyaye ga su kana kallon su suna kallon ka amma ka tsaya ka kasa ribatan wannan dama ka zama abin tausayi mala don haka Allah ya kiyaye ba mu ikon yi wa iyayen mu biyayya wannan mai tambaya yake cewa assalamu alaikum wa Allah ya ƙara wa malar lafiya amin tambaya ta ita ce ni ne nake aikata wani aikin haram na yi ƙoƙarin da zan daina sau biyar amma na kasa dainawa abin yana matukar damu na a zuciyata amma kuma na kasa dainawa malam a ƙarshe sai na rantsuwa da kabarin mahaifiyata akan cewa ba zan ƙara aikata wannan aikin zunubin ba cikin ikon Allah malam har yanzu ban ƙara yi ba kusan wata biyar kenan a ake nema malam don Allah menene hukuncin wannan rantsuwa eh, da na yi malam ina ma malam fatan alkhairi a sharuwa lafiya to rantsuwa da wani Allah subhanahu wata'ala shirka ne kamar yadda hadisi ya tabbata man kana halifan falyahlif billah dun mutumin da zai yi rantsuwa to ya rantsi da Allah subhanahu wata'ala ko da annabi ka rantsi da shi kace na rantsi da manzon Allah kai shirka sallallahu alaihi wasallam ba a rantsuwa da kowa sai Allah subhanahu wata'ala don haka kai rantsuwan ne a bisa rashin sani sai ka je kai istighfari kuma rashin daina rashin abin da laifin da da ka daina ba wai saboda alfarman kabarin mamanka bace ko tana da wani abu bane na daba a Allah yayi ne jarraba ka don haka in zaka yi rantsuwa karka sake rantsuwa da kowa sai da Allah subhanahu wataala mai tambaya ta karshe yayi doguwar wasiƙa yana cewa assalamu alaikum malam da fatan Allah ya ƙara wa malam lafiya amin malam ni ne nayi aiki a wata masaka a nan kaduna amma kuma a wancan lokaci sai shedan ya rinjaye ni ina ta yi musu sata wato ina ɗaukar musu zannuwa na shafe shekaru ina wannan halin har Allah ya kawo aziri na ya tono aka kama ni amma kuma kamfani suna da wani doka cewan duk wanda ya sata wato aka kama shi da sata to ya sani ya rasa duk haƙoƙinsa da ya kamata a biya shi in ya bar aiki ko nawa ne kudin sannan kuma za a kore shi to malam haka ne ya same ni to abin tambaya malam gashi an kore ni kuma na rasa duk kudade na da ya kamata a biya ni na gratuity misali to malam yanzu akwai sauran haƙƙin su a kai ko da kuwa abinda na sata musu ya fi ƙarfin kuɗin gratuity na ko kuwa mun warware kenan to malam abdussalam ba ku warware ba ba ku warware ba za ka zo ka tabiya har sai ka samu natsuwan cewa kayayyakin da ka sata yanzu ka biya sannan kai kuma haƙƙinka ya tafi ga bagat ya tafi ga maho saboda almu'minuna ko almuslimuna ala shurutihim duk shar'i yakan tabbata illa shartan ahalla haraman aw harrama halala sai dai sharadin da ya halatta haram ko ya haramta halal kai kuma ka yarjejeniya ne an yi yarjejeniya cewa eh ka yarda to tunda ka yarda sun rike haƙƙin ka bisa yarjejeniyar da ka sani kai kuma ba a yi yarjejeniyar za ka dinga musu sata ba sai kuma ka zo ka dinga sata don haka sai ka tabiya ka tabiya tsawon shekarun sai ka samu natsuwan cewa abin nan yanzu ya ci a ce na biya kuma aikinka ya tafi ga shi kenan aikin kawai Allah ya mana tsari wani bawan Allah ya aiko da kuɗi yana cewa yana barin addu'a wurin malam da sauran ƴan uwa musulmi bayan haka ga sadakan 500 cikin asusun marayu Allah ya saka da alkhairi wani soja wani soja shi kuma ya ce a sa asusun marayu dubu nawa ne dubu hudu Allah ya saka masa da alkhairi wata baiwar Allah ta kawo ɗari biya wato kuɗin makabarta ni ma ce wata mata ta bani ɗari biya daga anguwar ni ta ce a kawo masallaci sadaka muna fata Allah ya saka musu da alkhairi ga kaya nan kuma an kawo na marayu da kuma dabino wani ya kawo sadaka dukkan mun gaba ɗaya Allah ya anshi ayyukan mu ya biya mana bukatun ya yaye mana wannan damuwa da muke cikin ta abinda muka karanta daidai Allah ka bamu lada wanda muka yi kuskure a matsayin mu na ƴan adam Allah ka yafe mana abinda muke iyawa Allah ka huwace mana wanda ba za mu iya ba Allah kai mu iyayensa addu'a sojan na mai dubu hudu to soja yana son a yi ma iyayensa addu'a sun rasu ne Allah ya ji kansu da gafara wani marayu su ya ce bayan ne musu arwan to Allah ya ji kansu da gafara ya kai haske zuwa ga ainihin kabarin su a fitintunun da suke suka dame mu Allah ka iyakance mana su ka mana maganin su abinda zamu iya Allah ka huwace mana wanda ba zamu iya ba Allah ka iya mana abinda ke ba mu tsoro Allah kai mana maganin sa waɗanda ba su da lafiya a cikin mu a gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya ɗalibai da suke karatu Allah ka taimake su Allah ka bude su ka sanya alƙaluman malamai ya zanto sanyi akan takaddunsu waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya waɗanda suke neman haihuwa ba samu ba Allah ka ba su ƴaƴa na gari waɗanda suke da ƴaƴayen shiryayyu Allah ka da tabbatar da su akan addinin musulunci waɗanda suke da fassararrun ƴaƴaye Allah ka shirye su shirin addini mata da suke neman aure da maza kowanne daga cikin su Allah ka haɗa kowa da jininsa na gari waɗanda ba shi yawa yawa Allah ka ba su abin da za su biya ya Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka shi mu cikin mumine wannan bauta da muke Allah ka sanya mu daga cikin wanda suka ribata a wannan wata ka sanya mu daga cikin wanda za a yanta wuyoyin su daga wata zuwa aljanna shugaban kasan nan namu Allah ka kare shi da lafiya Allah ka haskaka mashi na waye da shi ya gane su wane ne masu yi don Allah sannan ka haskaka mashi ya gane su wane ne masu masa zagon kasa don mutanen da suke yi ma gwamnatin nan zagon kasa idan masu shiriwa ne Allah ka shirye su idan masu ganewa ne Allah ka ganar da su idan ba za su gane ba Allah ka daura musu abin da ba wanda zai yi musu idan ba kai ba don mutumin da ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa wanda ya addabe mu Allah ka addabe sa don mutumin da ya nemi ganin bayan mu in zai shiryu Allah ka shirye sa idan ba zai shiryu ba Allah ka mai da shi na baya ga dangi sai dangi sun ci su bashi Allah ka lalata al'amuran sa Allah ka mai da shi koma bayan al'umma ya Allah ka shirya mana yara mu shirin addinin musulunci ka ba mu yara masu tausayin mu ya Allah sannan ka ba mu yara masu yi mana addu'a a lokacin da muka yi kaura Allah ka taimaka mana ya Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Thank you.